a daidai lokacin da firaministan jamhuriyar nijar birji rafini ya gana da yawan shugaban ƙasar jamhuriyar nijar alhaji muhammadu isu da 'yan adawa domin yi musu wutan girka gwamnatin haɗaka a cikin wannan ƙasar a nan birnin kwanni muhawara ce da ma faɗa na faɗa ta kabri game da cintuntar sabon kakakin majalisar dokoki ta ƙasa cewa da honorable usaini tinni dalilan wannan maganganun tsakanin 'yan siyasa shi shine cewa sabon kakakin majalisar dokokin kasar ba sananne bane a fagen siyasar kasar har waɗansu da ke tunanin jam'iyyar su ce za ta samu wannan mukamin gabanin haka na cewa fa sabon shugaban majalisar dokokin na kasar ba sananne bane kamar da za ku je daga bakin kakakin jam'iyyar MPR janguriya ta Albade Abubare shan birnin Kwani cewa da Alhaji Sani mai kasa nan dai cikin gida ba san shi ba babu dan siyasar da zaka cewa ba cikin irin yan siyasar da an san sunan su na ba da an zaba a cewa na na ko a san zarumtaka ta ko a san rashin zarumtaka ta amma munan cikin gida ba mu yi tsammanin mu ji shi an kasa ba ba mu dan mu ga haka ba kuma haka ta abku to sai mu ce dai alhamdulillah abinda mayyan sun kai akwai manhos ba irin tamu ba don ba mu san komi suka nuyi ba tun da ba faɗa mana sun kai ba amma a ƙashin gaskiya Nijar shi bai da suna wanda yake an san shi ko mutane sun san shi mutanen ƙasa ko 'yan siyasa wanda yake a zabura a ce wani na a ce a wani wu an san shi a yayi aiki kaza ko ko lokaci kaza cikin siyasa kaza ai kaza yayi to kaga ko cikin tarayya ma bai da suna cikin ire-iren nau'ukan an ga maye maye yan tarayya da zaka ji an ambato su kai tsaye da gauga to mu mai gidan mu mu yi zaton cikin mu shi zai bada ansambule kenan su mun kai tsammanin cikin su a ce shi kawo mutum guda amma da haka bata samu ba to na san da ba a yi sai ta da shawara kenan shi akwai wani matsayin da yake ganin gare shi bar nan shi nema wani wuri in ba haka ba ai kowa ga tsammani ne da hoshin bakin siyasa da azawa ga da zato mu mun san kenan shugaba ansambule namu ne yan jamhuriya duk da haka a cewar alhaji mani na jam'iyyar pnds tarayyar reshen birnin kwanni lalle haka ne sabon kakakin da ya hito daga jam'iyyar tasu ba shi da kwaramniya siyasa kamar sauran takwarorinsa shi yasa ba jin sa kamar da aka jin ɗuriyar waɗancan. Lalle ba mutum ne wanda aka sani haka kwarai shi ko wannan sabili da bai da kwaramniya ta siyasa to shi yasa yake kamar a boye a wajen siyasa ba eh, kowane ɗan siyasa eh, ya san shi ba inda ba cikin maye-maye 'yan siyasa ba to wannan shine zan ma sannan na biyu ina so in tabbatar maka cewa wannan shugaban majalisa da aka dora kafin a dora shi duka jami'oyi sai da suka zama eh, suka ga ne ya kamata a yi kenan babu wata matsala wadda a tsakanin gungun da ke mulkin wannan kasa ko kuma in ce zai mulkin wannan kasa Allah yarda babu da matsala ko guda idan ka diba cikin diptoci 118 da gare mu 109 suka ɗauke shi kenan akwai waɗanda ba su nan kuma akwai waɗanda suna nan amma su ba su yi zaɓe ba shine nike so in ga maka kama ice so abstain haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar